jarumi Kace! Assalamu alaikum jama'a sunana jarumi Abdul Amnas ku ci gaba da kallon tashar Arawa 24 Arewa Arewa 24 aka ce ba Arawa ba me haka ne <laughs> Allah Allah ya hakuri bari saki Allah ya hakuri mu je action Assalamu alaikum jama'a sunana jarumi Abdul Amnas ku ci gaba da kallon tashar Arewa 24 Tauraruwa TV ta ce. Tun daga Kano muka kawo matan lallan har Gombe amma ka zo ka kagare yin abun nan me haka ne ka fara kai ya yaba Allah ka sako ka ba mu. Dan Allah ya hakuri bari in sake uga insha Allah yanzu kan zan yi shi da kyau. Mu sake da Allah. Ai hakuri. Action. Assalamu alaikum jama'a sunana Jarumi Abdul Yamnas ku ci gaba da kallon tashar Arewa 2020 2020 ta kai inna da kai wani irin babban da ikin jaki ne kan kamo he kwaba kake Allah sa kora Allah kamar a saboda waya waya kuma da kallon tashar arewa 2020 24 24 ba aka ce ma 2020 an gaba shekara aka cika ne wala ba kullawa ya tazo kai 2024 kare kawai irin jaki ne